الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 minan na safo shi da guni ne a ramadan 1432 kalanda hijiriya na ji daidai da safo shi da guni gadi ne august 2011 kalanda miladiya na na yadda sai mutuwa ne ci ya ka jin jinde daga littafin alwasiyatul kubra na shekul islam ahmad ibn abdul salim ibn abdul salam ibn tayyib al-fadal sai shugaban jihar gafa insha Allah ta'ala ya ci gaba na katun gina mangan قال شيخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا أمر قد أقام الله له من آل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله وقد جمع طوائف من وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم ومثل مصنفات أبي بكر الأطرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدار قطني وأبي عبد الله بن منجا وأبي القاسم الألكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي امرو الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهكي وأبي ذر الهروي وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة kaga ya ba ta man sai laka da dare sai bayo gan giga kirikiri efin ẹgbọn emilato àdísì dọ̀yìsì emilatura ayi ẹnẹjì pátá dẹmínì ẹnẹjì wẹ̀ lázà á pé a gbẹ̀gbẹ̀ ẹ̀kọ́ kirikiri jahilci da zalunci ma za a ci shi lamarin na bayani ko man cike la bayani da ke dai badiya addini dai musulunci to badiya kida to badiya tujo to badiya mu'amala jo manyan musulmi shi a bayani ga lai fata ji ya ce ke mina nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuji rayuwa jinan mu shiga ajin bayani ga wuce fi sahih bukhari muslim ta sunan al-arba to musnad ya imam ahmad dan bi ta ne ke to tafsiri to ya ku ji to na ji labari da yake rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne to e ga wuce nan ya na gawa ci gaba gawa hadha amrun na na lamarin kadi aqama Allahu lahu min ali marifati ade za shi dabo ne ce ki laili mi yana na ji lotutin nona mani tana bihi zai ji kula fi gona hatta hafiza Allahu alaihi hatta hafiza Allahu dina ala ahlihi ego kokari be ego kokari na maza muke jina zuku sai ta addini musulunci na gwasa وقد جمع طوائف من العلماء جمعان وتي من يمنجو أفكو كلادا الأحاديث حديثه والآثار غنغن جي المروية نجاب روايه في أبواب أقائد أهل السنة اتباع بجي عقيدة أهل السنة والجماعة mislu ke hamad ibn salma ya zake malla ga hamad ibn salma ne wa abdurrahman ibn mahdi ya zake abdurrahman ibn mahdina وعبد الله بن عبد الرحمن إذا جاء عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن الدارمي عثمان بن سعيد الدارينا وغيرهم وزيجت عن نجانا في طبقتهم نيدا طبقة عن نجونا ومثلها وجن بها ما بوب عليه البخاري إن الإمام البخاري ولا بعد يبيتكم wa abu dawuda to al abu dawuda wan nasa'i to al-imamu nasa'i wa ibn maja to al-imamu ibn maja wa ghayruhu to zayyija ya ne fi kutu ta tajo wa wa mislu musannafa ta abi bakr al-asram kani ta na jiman na ya ga abi bakr na kana wa abdullahi ibn ahmad bi abdullahi ibn ahmad ya abdullahi imamu ahmad ibn wa abi bakr al الخلال يا الإمام أبو بكر الخلالنا وأبي القاسم الطبراني يا الإمام أبو القاسم الطبرانينا وأبي الشيخ الأصبهاني دنغني بأبو الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري يا دنغني بأبو بكر الآجري وأبي الحسن الدار قتني عند الإمام أبو الحسن الدار قتني وأبي عبد الله بن مندى عند أبو عبد الله بن مندى وأبي القاسم الألكاي عند أبي القاسم الألكائي وأبي عبد الله بن بطة يعني الإمام أبو عبد الله بن بطة وأبي عمرو الطلمنكي يعني أبو عمرو الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني يعني أبو نعيم الأصبهاني وأبي بكري البيهقي يعني أبو بكري البيهقي وأبي ذر الهروي يعني أبو ذر الهروي وإن كان يقو في بعض هذه المصنفات كواي قاعد نباشي لتاتي نجو من الأحاديث الضعيفة حديث نجي ضعيفة ما يعرف آل المعرفة نجي قد من أدير ina wa zan goya wani aqidar ahlus sunnati wal ko eh wani manyan sunnaji akikala da hadisi ji da littafi ji na sheji bayaniyar al-sunnati wal jama'a nan a general ka'ida kali daga na ta littafin doro gali a ce ga asunnatu nan ita aƙida Ni gadon littafin doro gali ya ci ga al'imanu nan ita aƙida wani gadon littafin doro gane a ce yi gan usulu sunna nan da ciki wa gagan da ci akida wa gagan littafin doro wa gane a ce yi ga kitabu tauhidi nan ya ciki wa gagan ya ciya akida wa gagan yau ne sunna kuni lokutu na na sunna littafin da ya ci na dokun sarrawi amma doro ga da mini na bace ya sun ganin na ke ciki bo ga dono ta tiya aqida bayan hamadu bin salama abdurrahman bin maji abla ibn abdurrahman da wuta ta da zan do mi na ba kalita ta ga sunna Usman ibn Sayyidi الدارمي na alimamu dariya ko kalita fi na wajin rajiya bishir guni giya filmiri finan a ga a yi ta wuce a garar da usman ibn sa'id raji na usman ibn sa'id ji ala bishir guni giya filmiri fi al'anid ya bi shi da gunu giya silmurisi ne za ki kan gwacin ba ne sai ki bai tutu ba ne da bi shi da bishiru gunu giya silmurisi a kida ya motar zai lagar gani mai jami'a wala mutu shi ruma wai zane sai ji bala'i ko zamani wuce ya ke ilmul kalamonin al'imamu dari darimi madabu a dari darimi cidikiyar wasu kalita na cakwaci ga kamushin. Gaggashi na al'imamu Bukhari labinan wane ga al bukhari nita wa ga da akwai bukhari a je kitabu imani ko hmm. da bata bata ba hmm. amma da kitabul itisani bil kitabi wa sunnati kenan ko hmm. ni karshe nan kani karshe wuce ne na jeto su ake je kitabu tauhidi duniyar sahih bukhari a shi ale kitabu imani yace akida boyo kitabu litifani yace akida boyo kitabu tauhidi yace akida boyo a shawa ga da wa wa tauhidi zakawa sahih bukhari ya go wa kuma tauhidi ne sahih bukhari mini juhudu na al-imam al-bukhari ki akida bena al-imam al-bukhari kalita ne ga khalqu afali ibadi nan nan ni ya litafi ya khalqu afali ibadi na wajin rajiya jami'a gangari da mutazila bi al-mutakallimuna na shi kene kuma ji nusra ya mazhabai al-hadith wal asar ya ibo ya ci ga alƙur'anu kalamun lahi gairu alƙur'ani ya ga ya ce ciwo a jani tuja al'imam abu dawuda sunan ya wuto wale ko ga da sunan ya bi dawuda kitabu sunna ubuniye babu na abi dawuda ni ya kitabu sunna wa ya ba biye ne ga ya ci ga imanu nan wa ya ba biye ne ga la gwa su sunna nan wa ya ba biye ne ga ya ci fadalu sahaba nan wa ya ba biye ne ga ya ci ashiratu sa'a nan wa ya ba biye ne ga ya ci sifatiyar sojo da matsala da kyau ci da alaka da ga imani nan ba ta wuce ni ya kitabu sunna madaniyar sunaniyar abi dawuda wannan sa'i al’imam nasa’i wa ga a ce da sun yi al’imam nasa’i wa ne gan wa labuwa bu yi biya wai na jigaggan e ya ciye al’imanu da yanayi yunus ibnu maja waga da sunan ibnu maja mukaddima ibnu maja bayan yake a gida mu ne nan ẹgbẹ́ da waga da ibnu maja mukaddimu go wa dai wa daga ya ce ciwo sahabi na jefa ya gana zai na bakari alkula fara rashi nuna a yi zaguni a zai shi bashirun da bil jannati na adana fallana na fatima dana fallana na aisha dana fallana kaza dana falla matsala ya murta kabul kabira dana ba ta wani ga daddoji da babu mukaddimayan sunan hugu ngabe man ne ke a cikin tasiri kakayi nan

Yan wuto be ke mina ba bayan abdullahi wuke ma muhammad wato ga usulu a sunan abi bakar al-khallal al-imam abubakar al-khallal in ka sunna a sunna yawai mujalladi wuta abi qasim tabarani mun soke ka de ke soke ka sunna abi shaykhi al-asbahani mutake ka a sunna umake ka da hujjatu ala tarikil mahajja ba ko ya tiki wo da ji aqida al-hujjatu ala tarikil mahajja nan mudda calculation boliya ma'ana ma tutu amma zuna gwena a eh, rabiul madkhali mudi takiju abi bakar al-ajuri inda ta shari'a ko wuce mini wuce ta kitabu rubiya kitabu rubiya ya wuyin lai kitabu na zo ila wajen lai ta ala na daga cikin ciye wale ce ciyo nan wa abil hassan addara kutini wa abi abdullahi ibn manda abi abdullahi ibn manda wuni juhudu na wajen waki da wani dokun amma principalin wanda ya sake ta shi guba nimi kitabu tauhidi ne yi manda ne ba ci kitabu imani ne yi manda adil kasimi allah ne kayi juhudu na wajen waki da bakararin na ita shi na kashar husuli tika da alisunati wajen jama'a nan adi abdullahi ibn battah abi abdullah ibn batta wi man wuci kwangoci nga wuso jiki ma nga na wuji da ki da wani doku na wube muhaddisu wa hafizi ama wube da na wube shi wata yana ke da yau kawai yin yaki da sunu ta wani zai ji bidi ashe ba da su kun kalita zuba ita ti ni ìyìn àlìbánẹ́tì kùbúrá ye ba tí suku ti yí ọ àlìbánẹ́tì kùbúrá àlìbánẹ́tì kùbúrá wọ́n ti mùjẹ́lẹ̀ ní gbogbo wọn tó bá ní ti nga ga ganin mu wa ga masu zuwa alibalatu sugura ce take yi amma ta sa alibalatu sugura wacin da na akan yi mai tafi ne. so yin wi abi abdullahi ibn baffa abi amuru a salman ki in take ka usulu sunna kemna ibn abi zamanaini in ka usulu sunna na abi nu'aini al-asbahani in take kama abi bakri al-baihaqi yana kada yi al-asma'u wasu sifati ya albai haki wace ka aliti kadu ya ziyo ya albai haki gabi wace ka littafi kitabul kadar ya ziyo albai haki wace ka kitabul ba'an ya ziyo albai haki azabul kabur wace ka be ziyo albai haki ba ta yi tiyan hidimajeji waƙi da ya alusunnati wajen ma'a abi zaril harwi ni da litafi na mukana ku shi to kan waye ga sashe litafi na jari giyo a di hadis ne ko goyi na da ya dage yake ka na wasu ne sai na wago gura ban nan akidin ahlus na wal jama'a shi nan yo ne mudawwad a kadi litafi wani ne je wa no be da giyo ne be da ka tuganci sai ci ba. amma wuce ke ba baya ga na shoman gaci kawo gaci ga yare ko ila ke ku zai ma nan nuka kita abu tawiri ila ke alimamul barbahari na na wuka sharu sunnati ko ila ke alhaji da dujani al-makadisi na ga wuta ka akidatu al gani al-makadisi ezake sai shi da yaro bai zama ne su taimi ya jo sai bane su taimi wasu kayan mutu ta jamhuriya ko hmm. maka al-bagdadiya maka ta da suratul mustaqim ba ta ta ne ne ce kibo take akida ibn qayyim aji e maka to ku ji yi tiwa da yushin masu ala ya lani hatu suna ma ga ji bidiya musu kun ka yi lamun mawakin masu ala ga lai mutu shaitan ma kun ka yi gasa su lafa ni masu aidi a shaitan general akidai alus na jiwa jama'a gani su bin kan cika alkaci ya fi shafiya filin cisa shi firkati a najiya na yi kemi ta kanan bayan wasu kuma bayan ga kan yi mu a ne ga zuma a jera ke rabe da kai ta ji ka kai nan ibn abi izzi al-hanafi nuri sharin ya litafi al imam tahawi sharin ibn abi izzi al-hanafi kuma ke ka ali tibawu mai yasi alama ya sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aligan zuma jobe um ga al imam shaukani shi abedu zuma a jobe wanda bi fa limamu mu alamiru mu wube mishkata turu litikadi an adrani alil ilhad alimam shauka ni to bi ga na zuku cike ta su ka kai ba ta ne ta al-aliyo alama ta sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sheikh muhammad bin zuwa abu a shige in ka kitabu tauhidi risalatu ila kusaini ka juba ji usul salasa ni ta ga kila ije ka kai ku ji makaranta mu zai bi nan zandoro mini amaji kokari har dai da zamanin nokin shi ba da hannun daga fata da sai gida na dura قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قسمان منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال لا يجوز أن يقال فضلا عن فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني من الكلام ما قد ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوق فيه الاجتهاد مذهبا لقائله فيؤذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين الصني والبدع وهي مسائل ما وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه وهذا يعمل يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى من قال كذب هو wa kariyar wuri ka sai ruminan nasi sai kwaye ci ne ga ba don guru a gurwari fi sifati ta ki ba da ya sifati wani wasa iri abuwa da da ya ce ci da yin na jike mini ba da joyin akida nan wa a mace abuwa da jini da general ina ke mini ba da jini a jini wani abu a hadisa kasira hadisu zan yi gana da kone makuluba na hadisu wuce jayi gama na maudu'a a zuzata ne za a sallam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai ya ki sunani amma kana gobe to ba da akida da su ta ya ci zuwa mana tare da hannun musu a nan ba mun ha min yugo muke kasanni nona ma ya kunu kalaman batilan ade dabo ne ga wuce daga cabe ya gani ne la ya za yi kala ya dugawa fallan an an yi ba fa da biyu sulla suna ta da wata alama jiya da alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misali bani aje hadisi dabo na gan sai da galo arafa a ga bana wa ne da ya guro ci fobo kuma ce ya da wani kuma da hadis na shi gaba nuno a in ga wasu yanzu ga na ta bele alama da kiyo a juya ba ni da ko ga za yin tumul umur fa ne ku ya ba bi kuburi ya ga sawa na ji ya tile da ne wannan wulaye da ya gade da su wani ne shi kabaro na ga bukata ya yau to ɗan gannu to da ya ta ba dan kiyo a juya ba ni niyya ko? rawar kismu sani fatiye baki min alkalami min ya ga ma ya kuni kadi kalawu ba da salaf wajen sashi ya salaf ji ga wuce au ba da kula mayi kuma sashi ya mai shi au ba da nasi kuma sashi ya zawan gishi ya kunu hakan mai iya mai gaskiya aw min ma yasubu fihi ijtihadu ko sai yo na ga wata haji ka zaji ijtihadu wati gona mazhaban li qa'ihi ya mazhabe biyo dan da zuwa wa ga wuce ne fa yuzahil annabi sallallahu alaihi wasallam a tiga ga wuce je da aba annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha kathirun yanna madu en eri na na duku? inda man la yarifu alhadith da ba zai da hadisi yana misal masaili ke mas'ala na shi allati wada'a shaykh abul faraj abdul wahid ibn muhammad ibn ali al-ansari ke mas'ala na shi man da abul faraj abdul wahid ibn ibn muhammad ibn ali al-ansari na mas'ala shi da wani shi kaji shi nan wacce Allah ta mas'ala na shi da mihnatun ko fa mihnatan

waje ala hannun kalami sashi yadda ya yi game na zuci nan a yi da ku ganna ji na suna fesa suna ku fiye da juya ba nabi wa za ya alamu mu sai e zaɓe na naso man lagu adina ma rufakin ba ya je ke katu kama ya jeji nan wato ga ya gani naso makuzogun muftara su game na naso sun da talibi misali bani matsala shi dango ba ya kido da ba da ya masari ya sifato da abuwa guji mai kini ila ɗora gaskiya guru ko amma alawa formulate ta ta la yasna da a kudu tun alibi wujiyo wai gama nan amma ga ga yasna diga na gelo ba alabiya wacce lawo ga matsala na je dalili na jikina na ji support suna ya ko ila ji gane ba mm. misali bani wa kaidoyi waƙidan sunnati wa jama'a ga al al'imanu qawlun wa amalun wa tiƙari ya bi da wa ta wani kusa bil mafiya imani e ga wani wajen tun ko da aki da wani daga tun guri mai jikiya mai kebe tun da ne ɗaya zaji don kuwa ya suna da tsaku da na dakuwa a nufin ni a nufin wa wani na sai kiyan na sai ga nan wuce ma lawo ga ma ni ci gaje tu ya kira ya wuce lawa to hmm. ban da yin ci da wani jiki nan da yiwu ya ni misali bani matsala na ga da ku ji wa kida ji almost bayani a gonga alqur'anu kalamullah gar mahmud nan alqur'ani ya gamje ci haji ali tuja idan ya dan ba ke sna da taku ga na dula na jiki na labari na zai ke na sai gama nan dole ɗaya eh yirin ni jirgin gudu ku sarauni ta bani na shekhu abul faraj abdullahi ibn muhammad ibn ali al-ansari a je matsala ji da banu jiki nan hmm? a je matsala ji da banu jiki wa zai rike tsakaniya da suna gangani da eh? dan bidiyo na na waƙe zane da zane na ƙi ki alama ya rusunna ki mai alama dan bidiyo kungiya alama kashi zan doji alama kashi hmm? kungiya kungiya mana da kiji ba ya ya ya ya alama sunno gima alama dan bidiyo shaka to to ne yi jibi daga cewali ta fi ne ya ba da agwa wa ne da ya ce ne to sara eh ke wa ndo ti be wa sun no no no le e da ga shishi o gan ni ya imani ji da soki ya ji yanayi sun ba su sunna yau ko bayani ya alkur'anu da sunna ya mamu ya jirgin na sahafe da tabi na da tabi'u tabi'i na jiyu na zana da sunna yau domin shafi rasula min ba da ma ta bayyana lagun huda ويتدي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وصاعد مصيرا إذا غاششي وتيك وما تويتي دبان بورو ذلك جهنمي جهنمي لأن أبو جهنم صفواني نا داي إلى النار na zaze amma ilaga ga wago so ya ci don samun a na sai shiga ar-rahmanu alal arshi tawa alu sunna eh, da ne e da da shi shi o ti gawo gan ndo ga de ijo wale sai ti yo maga su wale sai ti yo sufi da ne sufi madan bidiyo amma da da gawo ga de ijo wa ne ke tiya amma wa ga jajeli wati musulmi wa ne ke tiya da kiyami to jamba da kiyami a ta to babu to aljanna na ahsanul husna wa ziyada al-sunnah sannan daga jiyanewa hmm. ina ga shi shi wòtí gàwọ́gàngà òjá àgàgà láàyè láà ilẹ̀ láwa ní wọ́n á bọ̀ wọ́n á bọ̀ gbajú sálanu wọ́n bọ̀ tí a wọ́n bọ̀ ga tí a zùn mọ́ wọ́n bọ̀ ga wọ́n bọ̀ ga wọ́n á bọ̀ wọ́ kùránù jẹ́yà wọ́n á bọ̀ wọ́ kùránù lẹ́yà wọ́n á bọ̀ wá ìlìmí wọ́n á bọ̀ ọ̀gá wá ìlìmí mọ́ wọ́n á bọ̀ wá káàbà gbìn wọ́n á bọ̀ wá mọ́sálásì gbìn ní òjá láyé làwọn ní ìmá nìgá dánná bàmígá gẹ̀gẹ̀ nẹ́nẹ́nẹ́ karramiyu àti ẹ̀dà máa ké èdè ṣíṣì mo ti gànwọ́ gànga wọ̀dí àti ọ̀sọ́dọ̀ tó èsì dánwà ní ìmáàlì dánwà náà ní múrùjí ẹ̀kẹ́ ọjọ́ zànánà jàní ìwé mari bá jàní àjọ márì fàkà ma ẹ̀dà máa gànwọ́ gan wọ̀dí gàgán la ìlà ilẹ̀ láwa ní wọ̀dẹ̀ wọ̀dẹ̀ gbọ̀ngàn tó èsì nga ajibu ta kaza kaza kaza amma un abba ga jin doro mun da na murji uro so buta ta na mai bibiya yo amma ya zaga da gobe imani sai ga yo la ilaha illallah gangani da yake allazina amanu wa amilu salihati gangani da akide guyego mai tebe tun guri mai tebe tun da dele da allazina amanu imanin ma imanin da halu sunnun gaban ne daga wajen ganewa da daga shi shi wace gan na alaƙaƙin zaƙi wa alani ni da yawa in zaƙi man wa alan zaƙi yawa ko baagi nga ayi waliyan zaƙi wace lan zaƙi yawo a maga alaulu yawo a gasa da ya kiya e a dambo ko kuma yi permanent auren da gweno sai ta da kana ba na gasa gani nan na alamu ne ya nan ta guna na gidan la nikaha ko a jiyawa illa bi wali ko sai da wali wasu da kai ne da kiyan sadaki a tato sha idai adli da gudun ta jiyo fanke wunan jayawo da izini ahalihin nan da izini zami hashi a ne magana tunki mar'atul mar'a in zage la in zage layawa wala tunki mar'atu nafsaha in zage la in lati layawa dole ba na gani ga wuce ta ci nona alamurin sunan amma ga ni gaga shiga ne yake zage na to ajin ba da jani kuma ji hankali gashi mutum ba ga wani ni magana ya wu ilila agreement daga duk ba da ka su ne su nan ni fi jike fi ji ne na mai ne kawo na mutaci a na isa sallan ba na jihar abu ne alamar shi'a ko ji ganewa ya eh, zaga a zaure wacce ganga a nabi sallallahu alaihi wa sallam ga ju'ilat li al-ardu masjidan am kin ba da lafiya da na sujada yani wa tahuran gangani be kiyan lili sababu wani sallah wajen jura ba da sallah ma zuga ta ba makabarta nuna da ma da sallah shekpa ta ba amma ya e zaki daga waga tun daga fana sai na hussein suna kin ta a jina yasa da na waje ji sallah nun ga alkabar sai na hussein ba kawai e da nan lokacin waga kabar sai na waga jika na turbe sai na hussein na ci gurbe da to wacce zira ta da mai shi'a daga wala ji ganewa waga ne da ya mm. shi shi wacce zan mi je ga zaye ala zahiri musulmi wani a lauta wannan ya haɗu sunan kuma na aliyu za a sallam ruwa biyu ta wa katilan nasa hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salata ko fa idza fa'alu dhalika asmu minni jimahu wa amwalu bil ladhi ake wai yasabuhun ala allah mu ci ta ce zahiri mu ce ga alibi sa sunan man salla salatana ana ji yi wa kala zabiyatana mu ji wata yuzuna wata bala kiblatana kuma ya yawo a kibla ina za wace musulmi ake ake ibi ake ibi lambu ilimi da ake wuce mai yawon nuna wajen zanen wuya ta ke za a yi zanen alamu ya rawa musulmi inda gwai daga ga aliyu na ba na gadi a tula amma ya saka bai shi shi ga a ya ji za sallama sanya a kiyaki da na dabi sanya a kiyaki da irin na dabi nan ka maa ta ye di sala ni a gbɔ sala sani ka da a kiri di bɛ bi zuwa wari jira mɛ lórí alámẹni láti pèrèsé tí a lùsùnà bèbè jẹ àlùsùnà ní alámọ tí ìdókun sáré wí. ẹ̀rọ jìlá ni wa bá ní ẹ̀dàgá ṣíṣì ní alámọ budan mínísítì máa yẹ ga ahli sunnati sai eh ba yarda sahabi ji ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so ne sai ga sahabi mafari da rufa lagana bakar ne ba ci umaru ne ya tashi sai na Usman ni ya yiki sai na Ali sabi da kifa ta da man wa bai da tociya zan ya annabi jima in ga mutunta a to wa bai da tociya ganin ne za mu yi toci na alamu zan na ali sunnati

ní fírkà ẹ̀sẹ̀ rọ́pùntọ́ alàjábọ̀ àtọ́fíò pẹ̀lú ọdí àná kó so nígbà yà ń tẹ̀lé yẹ tí ó lè yẹ lóbi dáhà náà kó wọ́gá tiẹ̀ mẹ́lẹ̀ bá ní wà lé ga àlàmọ̀jọ ni na ẹ̀sà mẹ́rí bí ẹ̀sà na ko alàmọ̀ náà yìí wọ́gá ìgbàlítà ti yìí àti dáa wato jiki a sai da dubiya a wuri gan rogale da ya ji kazan alusun nuno rogale da ya ji kazan alusun nuno rogale da ya ji kazan wajen alusun na rogale ta wani yiri wuce ji wajen kutu a hankali da yau don gura sasai misali gani rogale da ya wuce da kusuru uga ko shiruku uga ko nifaku uga daga wajen gane ko kawari shi zanne ko gane da yau ne zage gane duka bayiri ga haka musulunci kawari shi zanne ko gane zahe to ci gan lamuri da gushi ciji wajen gane ko hmm. na wada guwanin wujiyo kawari da zanen kai aka su kafiri ke otolo wo ya to iko na guwana alama wa suke yi ogar ruwa da guwanin kowa ne da ya shishi wuce gawa da abin layi da yan lawa ni waje ya ni doro mun murji a gangaye kowa ne da ya wuce ya yi na wa za su musulunci wa na damuwa musulunci murji a zame yau kowa ne zai wata imani ya jiya mu ya jiya ki zame yau murji a sai da gaje shi shi mu shiga a imani sai ka mu da tun da akide wani da tun guri malikiyo umarke gangani da ya tun da je muni nishi da zai imani ba sai ci na daraja eh, ba sai ci wani jiri ne zanen da tun nci jaki da idin ne na zannan wasu da jaki da ya murji a jo from a to z mo gane zaye mo ci gan ẹ̀zàgá ló fi ń kàbá ìrí mo mọ láti kàbá ìrí àlẹ́yà ìmàní ń ga jì àmọ́ àtọ̀lẹ́ ìmàní wọn á jìnnà ń ṣe káàkiri à umman ya ji sallah zuma musulmin dongo wuyi ga guru wuyi ga dede wa gu musulmi wa ya ji sallama daga wasu gaja ko wa gane zaye anini wuce ke lagos to da shi musulmi ji wa ba duwaya musulmi ji wa ba duwaya musulmi ga jihar da ni wa ji kun sallah wa ga ne zaye anini in ce ne ga zage ne to ka ba irin wa zu musulunci wa har yanzu da ga imani ga ji imani ga ji e kwa ni ya ni ga kun wa ba so ci ko fadi wi wa ba so ci ko ju azaba ka so ci maga gugu ji azaba wa guno se be go tawhidi da imani na dabina da na da azu wani da ne ga ibi asida nene ta point ne ko da na da na zo akida khawarij yo from a to z ila gashi shi ce bayar da fada ne libani da sahabe mu fara abakar yi ba ci umar yi ta ci usman ya yi jiziyo ali umar da doro ko min sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam buwa zanana wa zuwa ti da shi an ci from a to z daga wajen gane ko sai za ke shi shi wacce yawon ya yarda ji mai imani ji don yan dole ne ji faruwa nan sai ciwo ne ilimin umu ka ba lau ma buzo wajen gane ko sai ci magaji alita ya tuna ali wujuje lona sai ci maje mashi'a sai ci ma tuki tunje tuki ma ba bayani ji bana wa banu lami tu ko wanji bana wa bana suku nga lami tuma da na ga ide akida ne ne umele ga wuji ga ta support na da je de jana da na zo akide ka dari ya jo to chabu ko zo do da na ma ke shi in sha imani ji bi sifar zoro na biyan ce ne da alƙur'anu da hadisi na kafin ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ne kuma ya sifan dole ya mini sifati ya ce ci wani kuma la sifan Fando da mini sifati ya ce ci ko su ne ce ci a da ya hadisi wuce nan zanana wa zuwa da ya mu'attila gangani da mushabbi from a to z dole yake yana na inge yi ga almishina yana lalla ya rike hmm, da saka bi zai alusunna ba zai jiki anan zai ji alusunna ya nan kuyo ta zamani ya gwagali an na bayan masayin na jere lafiya za mu ci kan yi zuri na guda yi manyan suna daga guja ta yi a gogo gande zaye daga bagdadu wuce tun alimama mazbuna da biya wuce daji wuce tun ya wangi wuce da ya ce wuce bayar da ya ce wuce tun ya halusun da dana amma wa gane da ya wuce na alimama mazbuna hanbali ya wuce fiye da gidiya da na ba gane da ya daga shamu wuce wa alimamu lauzayi gbogbo ga biyu gbogbo ga halittun na zannayo amma ga ne tsaye daga sha mawace na limamu la'uzari wadannan sai ne yi wata abin nono na biyu ya digan ya rike tsakanin suna da jan bidiyar da zama shiga jigiyo ta alari dai jiwa ngala ita bayanin lafiya ko lamarin kuliya gawazi masali wa in kana galibuha muwafiqan li usul as-sunnah fa Fafiha ma khalafahu ففيها ما ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع مثل أول نعمة أنا أنعم بها على عبدي على عبده فإن هذه المسائل فيها نزاع بين أهل السنة والنزاع فيها لفظي مبناها على أن اللذة التي يعقبها علم هل تسمى نعمة أم لا وفيها أيضا أشياء مرجوحة فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث والحديث الكذب فإن السنة هي الحق دون الباطل وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوع فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا بس لو هذه المسائل مسألة نجي وإن كان غالبها فلدي واحد قد بيني لهم matsala hutu na jashe ku abul faraja abul ibn muhammad ibn ali al ansari wajin kafiri ta in ka in ka sakani al sunna zina da zai ji suna nan wa in kana galibu ha kama ga dukkan don dude muwafiqan li usuli sunna muwajin daidai ga usuli sunna misali ba ni ne ne laji su ga wucin ko gale sai ga ji Allah wa laji kin da al sunna in ina ba ga ji Allah ke ti bi ti shi uyo ina ga ji Allah ma to su da ucha to su ti al sunna in ina ma ga to su da ti ga wa ke ti to sa Allah mu yi shi an shi bai ga laji gane ba ta ngalla ko ga da ko dubu na jo ki domin gida hana na ya gida nan ko ga da ni kan ga wani kiyo wani aka tuka ci ya bayani ga da yiwu dokunan da wuce wa daidai da wasu ne ya fasiya ma idza khalafa wal insanu lam yukam bi annahu mubtadi hade ga wani raga ya kudu ba a ga sa wacce ake dan bidiya koyana misla ke misaliya wani ni'matin an amabiha ala abdihi ni mai mafari maka gwajiya ga wani fahimna zin matsala ta yaya nizawa bai na hajji suna matsala na nizawa da takan ya halu suna jo wani nizawa ta yaya zin in kelle ba na mai lafa zuwa mabna ina tuta na gan ala'ate? ni an eh? na mabna ha na ga wata tanan ala'an na lazzatar lafiya ko buha alam ya ga tankon ya titan da ta da za su na wuce wani har su san ma ni'ima amla in ba ya gani ma ka yi gani ma wa fiya aidan ashiya umar juha eh ji madan wani shi a wujo wujo wujo ga ila ila je je kin na zaga gana falwaji wani dai wajibi nan أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب هذه عليه إثبات كان في كتابه حديث كتابه فإن السنة هي الحق دون الباطل أنا السنة لو غاي غسيه وجه جمنا وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوع لا حديث يا تاسنا ولا حديث موضوعي فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ناقل تشكو يا مسلمين بينهم ولمن يدعي السنة خصوصا يستجلب عليه لا السنة

safu ni ga alkala da safu ba ta ade mana ade safu ni ga alhara shi nan zandoro maje kiyo muje gane ko kawai gane nan matsala yin na na maryamu da sai na bakari zuje fala ga wajo matsalar yau na ya gaga da kago ya kiwo ya kiwo wani ya yi tashi matsalar ya sayi na usman da sayi na ali bi da falala ga matsalar ya falala ya gaba wani matsalar ya alkhilafa nga yi matsala ya alkhilafa wa ga ajika abubuwa da wa da shi ɗanci amma nga yi mufadala bu ko matsala ya yake na yaje ta su tuni ta je ta ta ji ta je ta ta ali za je ta ta na gobe muslimu ali ta ni mun wata dari eh, ya ne wi ganin adisiyan tiyoto adisiyan ajeta sọ matsalayin ba ajeta sannan nga idabut la na da ya karshe shi ka shi mujin da jalima nga yi ya wajen so ade ya je jino ci gungungu ma jino zamani a nibi na sai ki a kaga gano ni na ba nga yi da ja ga wani wani misali ne yi kiyo da fita ke sun na shi ko matsalai ba nufi ya ce ciye nuna lura da ya kashin ya ce ciya ko biya na shi naji matsayin na shi wani kwanci ce ya sun ne yau matsayin shi mu wani shi kwani ne a kayi biyar amma a ga gaza ne ya ce zanne ne bai ci wa ne kiyar nga da mu ta jiwa sai wannan wuja ta na zanne zanne dole na wasu ba ba ne kiyar da ka bo haya sa da ne ka da ne talibani bai ga al'ada da zai ga alkalami zai ga alkalan na yanzu suna alif ga wani ma na alkalan wai mafa na na ka alif to ina alkalan kuma ka na wato ta shiga ka ma fi da kina ka ma wa da ni ma kai na da fa ne wai ba da ba alkalan ka ce ka ka shiga sam ne ga na sai ka alif da shi ابن النبي صلى الله عليه وسلم لقدر الله مقادير الخلق سيتاكا يلي جاري فاوي علي تايبيني لكو قبل أن يخلق السماوات والأرض كامل سبب بين بسينا يقوم سمياتي أنبياء 500 يكاي 5000 دوغان أبدا وكان عرشه على الماء على عرش تشمو مو تكتيبو a zato inda hadisi da wani alisa sun yi lamma khalaqa lawul qalam ka kuna so ji hadisi alkalan nan kala na kuce ki haka alkalan ga uktubka kala ma a tubin ga kini a kawo ga uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamati kai na ji faruwa da fari kiyami nan lokacin magana lokacin sai ki hadisi sama gangani da kini nan a shakka bi lokacin da kana arshuhu an al-maghdubi al-arshi dogo yani jamus ko tsakani ta fi mutane wanda ya fi mawa jirgin islamiyya ne da kayi kowace da asawai kulmin sala ne da kayi wale galle gugura ta kai amma aka gaza na aliyar na bani wani biyu wani dan bibiya kuma matsalayen na namar yamu

ga alibi sa sallama ga bakara su bi kuyo da bugu a su martaba ya su jiki a raba ta zagu ba ba bugu a ga zanne ga zanne wani ki gano bayan na bawa shi ajiye alita bai ji wani ke fela kusa ina bakar na ebe na anabi sa a cikin na anabi sa sallam ga ma ake shamsu wala garubat بعد النبي أفضل من أبي بكر يجي على على يجي على نوع بايا نبا نجي بعد وجه فلا بكرنا بعد ما قدر نادي كير أنا يوم مبتدئ كو مسألة إذا نجا سلا ne da wato ya salla wajibi ya salla rukuni ro ni ya kano ya musulunci zanen majana je ne amma ya baka sala wanda a fi mutile da wanda ya zaji wujiya al'imamu ahmad na hanbali shigo a zama hazu musulunci al'imamu shafi a zuzu musulunci ba da do maje da yadda jula da yanzu amma ga waje dan bidiya ko waje dan bidiya kwai jula da so wale ga matsala ne su fi wani wa diga conversant sarrafa gajita ta akida shi ne ta gwagwa kuma ne sashi ya mutu na jimaji ji ɗan ke lazun daga na shi da bidiya a na shi ka zana da ga zaɓe su ke ke bidiyo kan ki mai zai ji to bidiya ta ga rufe zan na shi don bidiyo wallahi tallahi ba ne ki daidai yawa bal yana su zami ke lalika bala a ga zami su zai wa ga ga zai kungiyar da su gwaya za su kayan wanci rutu da matsayi a gaba ga juna ma da mai kiyaye ne amma ne za a ruga tsata hadisin na ta zu hadisin na ta zuwa rugu yi jikiyar musulmi jikiyar ruwa ruwa ga yau especially a nasu ga gawuni a musulman yau ne mutum ya ga ne ya musulmi umuman wani man yadda ki sunnata خصوصا عشان واحد واحد يعرفنا ولا مكان تاني عارفين اللي واجبة وما يدعي كاتوانا كل جانك يا وياجي شو قالوا فصل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا ترد الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر إما إفراط فيه وإما تفريط فيه وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقتل لا يقبل من أحد سواه قد يترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه بل أخرج طوائفا من أعبد هذه الأمة وورئها عنه حتى مر حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه فثبت عنه في الصحاح في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وصالح بن حنيف وأبي ذر الغفاري وصاعد بن أبي وقاسم وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية شر قتلى تحت عديم السماء خير قتلى من قتلوه وفي رواية لو يعلم الذين يقاتلونهم ما روي لهم عن رسول على لسان محمد صلى الله عليه وسلم lanakalu anil amal don faslu dana wakar takaddama ko daga gwagwale ani an na dinar lahi ke da adini yasu ya ce wata tunu da tatacin bainal gali fihi wal jafi anhu tsakani zana giya ka tuna da zana wata ke aga ke shi ne algali zana ganin ko aljafi zana jikin ana ga ije tani ni o ta jowo ile ya ta jowo ile ya re ma na wu lo to awu ta wallahu ta'ala allah la la tuna ma amra ibadahu bi amrin ce ce juwi juhur dalu illa shaytanu fi bi amrayni shaitan da adin lambari guba ya ce guga wucin layi bani biya yi ma zafara wuji damuwa min dole no gada de ni ne guba wancan ne fani ma wajen limi imma ifratun fi imma olodi akọtu wọ́n imma tafritun fi ko son mu gaji tuma na wa waga wajen suna mu ko sun ji mu ko wai za ka na insanu al wai za ka na islamu musulunci allah allazi huwa dinullahi nan ga ya dini ya ce yace la yuqbalu min ahadin siwahu agwa dini da ci be zanga ce ga ne na banan kadi tarada shaytanu kasiran mimman yantasibu ilayhi shaytan ya ce gudo gudon da zai je jimi na ya ba musulunci na hatta akhrajahu an kasirin min shara'ihi har shaytan ya zanga cewa da dai dokunin shari'a musulunci wannan bal akhraja tawaifa min abadi hadhihi umma jama'an da kimin zai je ji ba da ga aluman nono wa auraiha bi zai ji tayan gigane angu shi ta ya zano cewa to hatta mara kuminu har mu ta futiya kamar ya mutu sabu nuna raniya ke mine eh, futiya daga tancinin bonan wa'amaran nabiyu suna tsananin bitamin malamin ne na yin mu a nufin sa salamci jin tsoron gajiyayye biyu a katin al'adu mun yi hagu. sassaɓa ta hannu su su wa an tabbatar da ba a sa yawani na su su yawu zuwa. wanzamiya. من رواية أمير المؤمنين ورواية أمير المؤمنين بن أبي طالب وعدي سيد القدري وعدي سيد القدري وصالح بن هنيف وصالح بن هنيف وعدي ذر الجفاري وعدي ذر الجفاري وصالح بن أبي وقاسي وصالح بن أبي وقاسي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وابن مسعود وابن مسعود رضي الله عنه سقوط يدعى بينهم وغير هؤلاء كذا يجوز أن نجعل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج تدعى عليه صلى الله عليه وسلم كخوارج فقال عليه السلام يعكر أحدكم صلاته مع صلاتهم إذا سيلا ولا صلى كيغوا دا كونتيو صلى وارجو أسي بانوتو وجيني أنا دي دو ko da sha wari ji ji to sallah ji kiyo a ge tu a awaji ne ji sallah tu ba da ge za ge to ala sai sallah na malayin zagi ne ce ga gina na aisha gan nga anabi nga aisha ya zaga da daga ya zula ya zaga zai ji wa ji sallah ya zaga ya ji ya ila wa ji sallah ma ta ya zuya kila wuce bi ga wuce bi sallah wuce ga sallah da na aisha ga haruriyatin an ci da wani ga ya ga ko ji kun da wasu ya ma masu ya ni ta salla da salla yanzu shi yan salla yanzu azun ya da azun ya musulmi musulmi musa ga ga lazun ya kwafiya da azun ya wa ji shi wa da ke da bamban yes ba ta bai bai wa qira'ata ma qira'atihi ba ga ga ke lato katun baya ya qur'anu da ya wa ji wato ya baya waye ya gwana warji dan wa gaba kutubu tarajin gaba kutubu yake wajen so ya kira kuji a warji gba fetu kuranu to ni zuta nwe ti zugu ba nwe ti zugu ndo wani kuranu shi nwe ti zugu ne shi nwe ti zugu layi lole alalima ni za a san nuna ni ga zuwa ga kuranu mutu ji fahimta wannan ungagbin ya ji zume ko wuta mu amma wariji fa ya kira wuna alquran ya ba alquran la yujawizu hanajirahum eh gwati ga wa wai goma ko goma da nan nan wa kin da ya ngaba yamruku na minal islami kama yamruku sawu minal rami yace eh la tu da musun eh, eh watiya musun joke mina pe eh, la tiya daga na aina ma lafitu nuhu ban don da ya ga gudu yayi nan trust nuhu eguwa aw faqatiluhum kuma yafi kuma fa inna fi qatlihim ajran inda allahi guguwa zane ga guguwa na ji da ba sai yace liman kasa lahu yawmal qiyamah ya ba sai ce fa alqiyami la in adraktuhum fa na diga un ga gumbiya wari jiji la tulannakum katla adin ya gwakin na gun adawa shi nan wa fi riwayatin riwayan da ci maga sharra katla ta ta ji tajini samai zai ji shari gaskiya karkashi dai sama wannan a gaya ya wari jiyo kai da katla mun katalu zando na wari jiga wani za wuce su ge wasu riwayatin ruwano ci maga nauya alamun na ya katilu hu zai je kuma wariji na gaɗe ma ruwiya hu an ala lisani muhammadu a sallam yana za a sallam mun gan ya ce zai je kuma wariji yana na nakalu anil amal da a lokacin da so a sai su wuce lọ́ọ̀lẹ́ tààtì fọ́sùn ní iye gbàgbà ń dáa nínú ngbọ̀n ìdè bukata ẹgẹ̀rẹ̀ tó gúbà níní lọ́rẹ́ ìlàbẹ̀yà ní ilé ti kíbo ẹ̀tìyàn ní ìlú tí àwọn ìwà ma ká ìdáyàn tààtà zuma gájú tí wọ́n bá jí kímọ̀ ọ̀bá gbọ̀n jùlọ sí mọ̀ mun ba sai shaytani ne shi nan ga mun kan inge ga sai yau ta ga da kiyo da tungurun dole za da yi da jinan shaytani la ga bai ma ja go ga ba da zuru ji ta da ka usman ne yau ne sai ta ga tuwa kaje kana ma ke da zuru ji shi wanda zaba ta da ka gu ba nan sai ya go tuwa ne yau ne da na ba ba na ma ji kiyo na ma ji eh kawai to buta kan mujo sai ta ce gobe ya yi riyar shi jo na yi kai mai yi makanta wuce ko kuwa bai zai yi yanin wani na dai ga tutu allah ta lo volume 1 page 184 eh, na lagari nga kama kala babu salaf na jannata tashi ha salafu jigan ma amara allah subhanahu bi amrin sai su yi ji foro bai sun doro ya illa wani ne fi na za a tashi ta yaje je lamar guba don alabi nan imma ila tafridin wa takfirin wa imma ila mujawazati wa guluwi imma wa aga ma wa aga kiyo wa aga su sanja soji wa aga yata wa aga na kanzo wajen ko imma wa ke da yin jiji wa kwasan lari bari biya yi ma zafara shi ta yana da damuwa ni biyo nan gaji ta cin shona waka dikta so a sarun na fi la kalil kalil fi azilil yi don kungon zuwa an a zaki bushe shi ta guba ba nan imma wa gano imma wa gashi wa di tafsiri ووادي المجاوزة وتعدي إما وجدتها إما وجاوزا والقليل من والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجيجي أغاية ذيكي يو وكوي قولوا ينا النبي صلى الله عليه وسلم وديكينا وديكينا وديكينا وديكينا فقوم جمعان وتي قصر بهم عن الاتيان بواجبات طهارته shaitan da biye-biye, da yana ta fiye na shi wajibi ya yi zaga zuwa li ko wula rufu ko wula luluji ko daidai da ya ta gane nan ba da ke ji guna huwa su na wuya ji kimo rufe da ji ba ne noma hatta to ba nan wa nan launaja wa kawun ta jawo zabi mi ila mu jawo da hadi bil waswasi shaitan ke da ji zabe na zugu rowa gululuje har tu babu no ke ke da yi mu ya to waswasa har ba to ba nan launa nan kuya hanya ga wa mun kasara bi an ikhraj al wajib min al mali shaitan ke jiya be ci wace be ta to zakanin wa wai wajibi yan dukiya ne zugu huwa ga wa sunan riya wa qaumun tajawaza aka yi akhraju jami'a ma fi ji wa qadu shaitan ke yi ka ba zan wace ne ba ta da zubu. wa ku da a aro ki ba na ji ke ga da su da jiyan jiyan kun ba har su abu nan wa ta bi shi kallon alal na sun ga ake zai da bai bari ba diga ji mustashiri fi ne ilama fi ilama da yi ji har su babu ne nan wato yana alkhair da ta ko da ba da sawa ga ya ngani la ta jale daga magula zai lawo da kika wala ta kutuwa kula libas gagan wa ba mun ko ma ke ligima kaga dukiya la ya mun wade ku ta tashin wa mala an ta zara wala ka azumi ya khairun ya ta dawo alata ta kafa funan nasi zai ya ji guna wala ya dukiya da ci mu da alkhairi ga wala ya da da ladi lalata ga ba ba bai zashi za mu ta ji ba ta wannan wani wa ta tuni ta wannan wani wani kaza kaza ji ta ta ta shi dan go su lotu ya ga go to ne wa ri patan wu ji ngu ji a go tun daga rayuwa wu wo la na ta ba to ma ke shi shi ji da je da ma da ma ko ni. wa qaumun kasara bihim an tanawul ma yatajuna ilayhi min as-sahani wa sharabi wal libasi hatta abdu bi abdani wa qulubi shaitan ke jiye da ran da kiji a ga ya ji a

kawo da gudu kulu biwa bu dani da na bu na ka da kiyo da ya bayan amma da mutu ta ce kulu wa shira ku wala tu sulusu ko amma ga ake ji ko kulu mara da kana ku wa malu salihan sai ke kirkin nan a mai ke da duru dole wannan muta ta shaitan ke je ga za mu ce a ga su shi, ya ci a kiyan na ba shi wa wara sati ga da je ga kiyan na ba shi na maji kenan hatta ka ta da ala ta na ba shi da maji mu aji a ha aji hanci ne ya wuji jinan wanda ja wada da ya kare na ta abadu za mu ce malaki ma da mutunci an na ba shi da maji ya ci babu lafiya dubu ta an na ba da maji ne dole da na ka yi zaɓi ma an a mawajin mutacin dawowa a dajin dole ba zan tuwa daga a dajin wuni ne fi cibiyoyi anabi gaza anabi anabi gaza anabi sheri zai ji wani ngai zana anabi ya wuni so zana ga Wani wuni wani zana anabi ya wuni anabi ya yi ni gaskiya kafiri zana yau anabi ci wuni da wancan hali a zaɓa ya basu ko fari kiyani zando na magashi yoci na ki ka ba mi tek yoci da anabi wuni ya fi ci da zawuki wani wajen gutashin ga wani din doro mu ga mu manya addinin doro wai gaskiya wai to wani ma to ma ke jibuta ya mu wajja mi sako sai da ya fi cuyi na dabi ayi na agwo moja da mutunci ba za mu yace ki a derbe da zai yace ki ko moja salatu ya rabu da mu to moja da kima da mutunci amma ga ke jibuta ya mu mutacin وكثر بكون في خلطة في خلطة الناس حتى ينتظروا هم في الطاعات كالجمعة والجماعة والجهاد وتعلم العلم وتجاوز بكون أتى خالتهم في الظلم والمعاصي والآثام shaitan jiya da zanu ci shi har ba abu na ga o ga gari ko ba da shi kan ga adala shi adala ne da ke shi ne aka shi wanda tsoro masallaci da ji jami da zajiya wolo juma da ji juma da zajiya jannai san wolo kiyo da ji da zajiya idi wani da ji da zajiya jihadi wani da ji da zajiya ilimi wani wa da zajiya wole ki go wa ju ga wa bi ci shi ga go ma da shi shubuyi sufiya da jurin nan shetanke wata ke hali fiye suke da duniya ka tuba da annabcin ga an ga wajen ke babe da shiga a rabi ga aliyu na zai khalid na su yanzu na zan kan da duk da zila kan na zo la zuwa na gawo sai da kike wani laji mun ji kewa da zugo da shi yawa to gun to dide aga lo je wani to aga lo galiba wani to aga lo eh, yeji wani to aga lo nufoji wani to aga lo tiga wani to aga ji na fina ji mun mun ba ne zo ji na zugo zai shi gobe ai lo ne na tiri lo ne mun na gobe àwọn gáà àti ìjọba bẹ̀rẹ̀ ìka kò lágbèrè tó ń gbóná lọ́jọ́ níbi ayé agbèrè tó ń dédé wàá ke ẹ gbóga wani yadda sun jiye da dogo da ashin waka sura da komi a time tana rumin zabi usurin au shatili a kula wata jawaza da asali na ta jira'u ma'anar jima'i masu ma. shaitan je da hannu ciji a ga ah, a yi wato sai ke da bayi ta bago tana biya a zuzuna a yayi jima a ce zuri ya a ce zunan ya a ce suka zaka za a za yi rufi suka ajiya shaitan gaje ya sai moni shaitan malalawa ga girke wa je gurin ha eh je rayi eh je je je na kan gawa ya nke ne to sai ta wuye je ja ji giya nke mu ha wannan shaitan ke giya da zalunci na zuwa ke aji a kadu hatta ke ya na sai ta ko ta su a ya la ni ba ne sai ta ta ga na su ku sai ya da to sai ga ga ya nan a karo shi ya mu dabba shi mana so ci gajin halali nan yi na so ci lajin halali a su a ciki ba shi kenan ba zuwa yadda sun mutu a cin wakka zalika kasura bi komi hatta mana agun min al istigali bi libin ladhi yanfa'u wa tajawaza bi akalina ta abin ilma wa da huwa illa ya dun duna amal bi ta ta ji yana da ci har tu ba gunan aga ndo je ilimi tu je ilimi ya na ga nawo yau fahimta wọ́n jí ìlú ọ̀sán bá ní àdé àlòkún yóò lé ṣẹ̀tá ń jẹ́ ìrìnlá ló ti àdàwà ìlìyà a náà lé àájí kí ọ àdàjú zùmọ̀ ṣẹ̀tá ń kéda jù lánàá ti àjí àkàtúntẹ̀ ya gbogbo ìlì ní kọ̀ ẹ̀ wá bá àjídà wà lẹ́túnyà كيني بترسول دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتعبدون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون وقد ضر بقول حتى أطعمكم من العشب والنبات البرية دون دون جزاء بني آدم وتجاوز بها كنا حتى أطعمهم الحرام الخالص شتان جيني ظنوا شيئا تبعوا ناطلين بشي غينا يجي كوينة يقول يجينا yau ne wato shaitan ji ya jayi yanzu ti dab yanzu ti nan gizi na su ga shaitan da lasafi a ki zai yanzu ti kawai yanzu ne ke gwani a zama je ya koyi na kan bishe ikana a ga a yaji wuciya yin eh, sai ugu shaitan ke da mu da zan ci gani na zuwa ta tana yara mu na a haji da togona ya na ko ne ko ta musulmi ba a ci da tatashin nawa da yake ibn qayyim ta yi makanta ya ta yi yoro wa ne da ya na ga ji shari'a kuma man gida ba da hannun ba ba da bishe ta mai je ne ba hannu. to ka fara da kauli ke ta je je da hannun ci da shi a adan zumujin hatta da yana nan tarka sunnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nikahi faraji bu anu bil kulliya ba Da ci sunna ne biya ajiyawo a nikahu sunnati a wata fata ga ajiyawa sun fi ìdájọ́ oúnjẹ lọ sí mẹ́fà bá ọgbẹ́ ó sọ fún mi pàṣẹ àndó mi láwọ̀ ìfúnlẹ̀ adé máa sọ̀kọ́ shi wani wani. gúrú yẹn ti ṣèwọ́n náà tá àdàṣáájé tẹ̀lé àga káàwá ẹ̀yàn wata jawaza bi akarina hatta ya saka ma wasalu ne ma wasalu ilayhi min al-harami ka tanke je da zan ce in ka da ya jiyawa kawai muke muke wani da muke da ga ce ji

a waye limi da yi a laye da daraje a cin haki mai bata ya mun wuce yawa kuma dai zambe da ake mun jigi a sai ja to ko a sai gani a sai gani da ta bu shaitan ke da jiye da zambe ci na zugu ba wuce ja an wani mun ca ba na sai da jibu ta mun nan kuma dai zambe hakan hagu da nan hakan hagu shi waka zalika kasara da komin hatta mana'ahum qabuli da alim ilmi wal intifat ilayha bil kulliyah wadda jawaza biya karina hatta ja'alul halala ma halaluhu wal harama ma haramuhu wa a qaddamu aqwalahum ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam asaya sariha shaitan je ga zan ci da wuci shi a ga yawa da daga man dora ya ko lole lole shaitan ga je ga zan ji shaitan ke amma da safo ga zugun a ho a le ga man je da daraje har tu ba guna ga mulada ta sun ne ani ba san da kyau yana mangala ga alai nan ga alai yana mangala ga arab na yara mu bare ke sun ba na ji ke aje ka amma la alqur'ani la sunnu sahabi je ni ji fasara da ni a ji ne je ni ji fasara da ni ta ji ne je ni ji fasara da ni ayi mutu ji ko a yi tsayin magagarin ya da ilimi limiji a je ilimi shi sai ci mala fahimta a ilimi ya ki a da fasara ga nan wace wa ya tsaya na da fasara ya zanne shi bayan na ajiya ga nan zuku ke ba ba ko ce tula wa shi a ne ga da giyo a da ba shaitan da kauni insha Allah yeri misali ne ba ku ga ga ba ku ne ya shaitan ne ke da zan ci shi to har tu babu na ga Allah wuce yin kuna wa lokin ne na abu na ne shaitan ke da amma da zaforo har tu babu na ga Allah wato ne ke su da lokin da joni lole shaitan ga je la baba ne ngo ka sura bi ko ya ta kazu shaitan je da jama'an wace har tu babu na ga inna rabbal alamin subhanahu wa ta'ala laysa ghatilan fi khalqi wa la bainanu Wala, uwa, kankan wala, tatan wala, kankan wala, mamman wala, an na'immanin wala, an shama ne nihin. Wata jiya, wata biyar sani fi kuli makani da za a ji, kala waɗanda zai wa da zai fi kuli makani. Shatan jiya yanzu hannu da ciki, haɗu ba bani zan cici. Ya ga alasana wata ala, in kunni nyen Ali ƙauye ba, in mata jiyayen Ali ba, in mata ba. umadan kimbwa umadan zumabwa umadan ingurubwa umadan gwalobwa umadan gwatibwa no le ko safun na adamu shetan ke da je ga zan ci na ga eh Allah du ban loro ya bugo yin duro ne wali na Allah ga ku bodo ne no le safun na bi ka safun na ma bi ka ba shi da ko ta alu sunna ju ba ta Allah bi ta ta Allah ga shi li umma da ban loro shaitan ke je da zan fiji ciji har su babu na gan rokan tsara da kwalli a ta kanu lame ta kallon an rabu su ba na bi kalimati wa idan ilibita shaitan ke da zanen da a ga allawa ya gaga wata jawaza bi ya kari na ta kanu zan a zanen wa abadan qailan ya bilis ma mun aka anta zuda lima khalaqtu bi ya wa yaqul li musa idha bi la fir'auna fala yazalu ta al-kitab qaiman bi su ma minu kasu ya fatila ya ci bi nawa ne ko ba mu ci a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ta jami'a shi na ko masu lashi za ni da ciwo take da shi shi a ga ka so ga shiga daga na ga na so ya na. kawai yana ya iblis ma mana haka an tafi ni limaka ka tu biya dayya idza bi la rawo da yin nan ga ga ku ba da kai ga sai ce mu da na bi ka da ma bi ta ku ke mi na su fi ki bi ka tige ga do da ga to ci wono kullu kalami fil wujudi kalabu sawa ina nasru wa nizamu a yayin da lura da sai ce wani a shaitan ba gace da dai tsakanin shaitan ce da Allah ci har tu ba guna ga imani ya jibrilu to ni kailu ko je ji da imani ya fasu ji wani wani da ni ga hakika shaitan ke da amma da zamu ci gani zugu a yau to ga zan don da na gane su kuwa miji na wunje imani ke da ga su sun jama da kafirci sai sai ga ce a wari ya a su a su babu na ce da gani hanibi wani wa kata nuni da ku min hurmatin amma ya mutunci wa ta jawaza ta idda ufi mukafayat nubuwa shi ta a biya ka ci ke shi a ne ko har su na gan nga zawon shi yau ga ya na biyu nga ga zami in ma na kafa ya fi sifayen luguwa a da ya zami ya na biyu da ne ban ya na biyu ce nuna da su mace ga ya ga hassan husaini sai na ali ba ta da jama'a ke ne a ga ɗaya kibica ɗaya ba ta ɗaya kibica ɗaya ba ta ɗaya jin kuskula ɗaya ji kaza sa wai ja and the rest har babu nan a galibi ilimin da mai zai gushi ne da na shi ja mutunci da ne ma da yi a kartu ba ta yi Allah wa ala daya ne ko ka zai ka kasura bil yahudi filma siya ta kazzabu a ta yahudi ha yace ta tanje da yahudi ja tuma buna gidan a ne da yasa daga a ga ga juna ne waramu wa umu obi ma bara umar lawa minu a cato a nabi isa to nu a cace ga jeje na to ya cawa gwaci na maryamu da zai shi dawo ma isa wani wata nasara ko ibn allah shaitan da nasara ya zubu alaki ma nabi isa na ga nabi su ka yi a ce wani so ya daga misali ke ji abun gura ta sai ne a bangoci baya rubu lokaci karshe dai mu kai gan wa za babu wa sai un jiddan babin na gofe sarawi lautat lau tatabanahu la balaga mablagan kasira ga ila ne tu wa ruku sarawi wa inna ma ashirna ilayya na ishara jeji ishara jeji tiga wato non no to ala bi misali ne jo a doga shaitan mai jeji biya lita yi gujo so mai an gunni mine gane da alaka da fakara na ba man ginin an gubaci ya gumba ne amma idan ga kwanci kan waje wai ga da taka to yi muru insha Allah ta'ala sai ta lumi ba ta nan ngai ki hukunci a warijo makafira warijo ka shanja aji kafira ne ba ci aga ga zanawa rijiyo agugu kashi agugu shi mai bambanci agugu ya agugu yau ko jiya da waɗannan ne ya tashi a wari jiga nga wari jiga na ila kafiri ko nga mai lega ya guza wuce a jikin a yaje lada ko dukiya na ma ga guna a jikin a je ganima a ga zai ga guwa shi ga dukiya la ya kai wa la wa ga ya ki hukunci ko mala ya ki hukunci wa maga ga wa ke wa ga wu ki hukunci wa maga wu ki hukunci a awari ji na ji maka ku ne ji gwa gwa gwa ne ga ja ni ba nan a ti ji nan ba ne ji ni ba ji na wa ga wu ka shi wa wa na ji maga bi ta na wa nya da ku ka shi wa nya da ku ha ko ji ga na ga ne ji e ko na masayi na ji ji ki min ya ki da ku fiyo yanna na shi de daidai jin wani wanda yi ne na lata su kafu na masalai boko haramu kiyanin zango ne ga zuwa Báyìí, zango ce di justification ya ci tashi. Insha Allah ta'ala, su ya fiye su ya jikiyar. Sai ta ba ta ku da ne ba bida da nan ci ba su ne guru ba ne ga jirgin ce ta laduya ba na mai gaci bishi na ce ce fadi ba na kallahu mu da amlika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gani bayan da alkhairi sai kuma da yi kuma kuma zan yi bayanin ne alai na lokaci zan da ya fada ne a wajen man yi bayani ya yi karin wani musamman su da sauƙoƙi matsayin hadisi na jigi a na hadisi na da yi sauƙoƙi wani ya fa a cikin wata alif muhammad da sallallahu alaihi wasallam na dai za a dai ɗauki da bai za a mago kusurar wani ta haɗu da su a dai guna mai kalga ce ta kayan ke yi jirgin suna kalga ce su kayan mujallabi wuta ba ta hadisi ne yi kasu guna ya hadisi ne ya zuwa ta alif muhammad nan sallallahu alaihi wasallam ya yi dawo ke ka ya albani kuma kasir sulatul a hadisi daifa yi fawon mawujuwa yi dubu wani mutum na shi na wani hudu kusa rauni kide ga wani ya wane a sa gwai zai la'akari sarari na wane ga yana shawara na zai to da zai ga da sunna kan yawon mini zai alama ya a da sunna ya ke kokarin duwa wani mutum a jinai wane da ya nan bidiya ji bata hadisin maudu ne da bai fi zai ku zonga mala ai da wata ibn hadisi za ne ba abike Bi musu ji anabi ne biyan kira da kan bidiya ji ne bin wale ga da joto to to fadi to shi na ga wannan da daga asali min bidiya ji na je wata tu bida su mai yau daga nawali ko na nabi muhammad bana sallallahu alaihi wasallam na aga da tsa ai aga da tsa ne bi adalla wa isnadi a tsaku alhamdulillah idan ma sai kin ya ga wajibo ne yi ke wani soja ya yi ne ji kariya yan sunna bin muhammad na kazu sadubani wa laifin yanun ga su da dago zuni da ko ya kukin da ko gida wani da ga ke wajen lalle ya ganna ya zuwa na mutum bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na so alaifin wajibi wa takiyi da bai ne ga kuta da riwayi ne hadisin nan ba ne ga karshe bo lokacin da wani من دي دلال زي هيتي akwai zumaki ba na da shi kan yi lace bai ne so da yacin santu da wani ezu karani wa gabe da ga lamar da aje na waje tuba na wana ko kuma waje aji goba na wana ga ta tsoro ya waya da tangi mimini tangi zuba ya shi kan ba na so ya gusu layu tu min goro nga bi gawa jina galuga wa ba kuma kuma ga ke aluga wa goje aji wa goyi a kajana nuna wa ne ga ezulu guga kuran da uwa ga mun ce in ce ke ga fa na do so na na na ma ne ran do na ga je mun ya ne ne ran na so bin musulmiya to ko na ne ga buna ne ga lan na tu zulu go dan e shu ga to ne ga ga do di yo na ya da kuma ya ayi kuma na ya da kakacin ya al'amuru na wa ne kan da ya ya e la ko kan ga no ga la kan ga da na wa malar yake ne gwada ga lokaci ne ya ga dini ba ne gudunan roga gwada ga na rani a wannan zuwa ne ya zama sai yawan lalle annabi muhammadu ba mai yanzu mai gaga ya ji na yi da ciwo yana yi wanzu a cikin yin mai yalan sun gai shin isin na ka a daga ya zama a ji kaza ke sahaba ji ke jinjin da ya annabi mai bana sahaba ji jin da ya annabi ya ma ka gai oke ne bayan na ya ji na malawa ga ji da muhammadu ne alma alaikum sai lafiyar ke na bi ga sai yawan zando ga da ya yanzu sai zando ga da lalito ne na mai lalito ne fa ka hadisa da gogo ya rubuta musu da na fa inna aminu bi misli ma amantum bihi fa kadu da dan wani ran goga da imani dai na kin da yi jimani ko ne jimani da ilanu na mutu ya je ba wani wasa ba wai biyo ga dai ga mutu sahaba di kin da na lokuna mutu karatu na mutu wa na wuna dan na ga ta tashi ba ne ga